dan wasa Timo wana zai koma kungiyar kwallon kafa ta rv Leipzig a mataki na dindindin ba a mataki na aro ba, sabon shugaban kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ventold shi ya tabbatar da dan wasan ba a mataki na aro zai koma rv Leipzig ba tun bayan daukan dan wasa Raheem Sterling da kungiyar ta dauka daga Manchester City. Chelsea take ganin dan wasan suna buga gurbi daya inda ta miƙa wa kungiyar kwallon kafan ta RB Leipzig ta yin daukan dan wasan a mataki na aro, sai dai ƙungiyar kwallon kafan yanzu cin mai yarjejeniya akan daukan dan wasan a mataki na dindindin zuwa karshen shekara kungiyar kwallon kafan ta RB Leipzig za ta biya Euro miliyan 30 akan daukan dan wasan. kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta tabbatar da ɗaukan mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Neto bayan mai yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona akan ɗaukan mai tsaron raga. zuwa kungiyar kwallon kafan inda Venermout ta biya kuɗi Euro miliyan goma sha uku a kan ɗaukan mai tsaron ragar ɗan asalin ƙasar Brazil. Barcelona dai ta nuna sha'awarta na sallama wannan mai tsaron raga ne tun bayan dawowar mai tsaron raga ina kifina da ya dawo daga mataki na aro daga Galatasaray. Wolverhampton Wanderers ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta Valencia Gudes bayan cin mai yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin kwallon kafan guda biyu akan ɗaukan ɗan wasan. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Valencia tuso shi ya nuna sha'awar dan wasan ba zai ci gaba da kasancewa kungiyar kwallon kafan ta Valencia ba. Wolverhampton Wanderers ta biya Euro miliyan 30 da karin Euro miliyan 5 zuwa karshen shekara. dan wasan zai rattaba kwantiragi a sati nan. kungiyar kwallon kafa ta Everton ta tabbatar da ɗaukan dan wasan baya Kono kwedi daga kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton Wanderers. an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafan akan daukan dan wasan na baya dan asalin kasar ingila inda aka cimma yarjejeniya tsakanin Wolverhampton Wanderers da Everton akan daukan dan wasan zuwa Everton. dan wasan baya Angelino ya kammala komawa kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim daga kungiyar kwallon kafa ta RB lasbeck An cimma yarjejeniya tun satin da ya gabata akan daukan wannan dan wasa a mataki na aro da yarjejeniyar siyan dan wasan akan kudi euro miliyan 20. inda kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ɗin ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan a yammacin jiya bayan cimma yarjejeniya da rv Leipzig ɗin akan Borussia Dortmund ta tabbatar da daukan ɗan wasan gaba Anthony Modeste a mataki na aro bayan cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Cologne da Borussia Dortmund ɗin akan ɗaukan ɗan wasan na gaba ɗan asalin ƙasar Belgium inda ɗan wasan ya rattaba ragin shekara guda Dortmund dai ta kawo wannan dan wasa ne domin ya taya dan wasa Sebastian hala da ya sami injuri bayan samun ciwo da ya yi na kansa da kungiyar kwallon kafan ta tabbatar da daukan dan wasan a jiya. An cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Udinese da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham akan daukan dan wasa Odegia inda aka cimma yarjejeniya akan daukan dan wasan na baya a mataki na aro zuwa karshen shekara. Idan dan wasan ya taka muhimmiyar rawa a kwallon kafa kafa ta Tottenham din to hakan ake sa rai idan an cimma yarjejeniya zai rattaba kwantiragin shekaru biyar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din. An cimma yarjejeniya da Chelsea da kungiyar kwallon kafa ta AS Monaco akan daukan dan wasa Malangsar Malangsar dai zai koma kungiyar kwallon kafa ta AS Monaco a mataki na aro zuwa karshen shekarar 2023. dan wasan dai Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ita ta buƙaci ɗan wasan ya matsa domin ya tafi mataki na aro bayan ɗaukan ɗan wasa Kalidu Koulibaly da ta daga kungiyar kwallon kafa ta Napoli. Ana ganin hakan da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take yi ka iya ba ta naƙasu wajen sallama wasu 'yan wasanni kuma bata kawo wanda za ta mai gurbin su da su. An cin mayar yarjejeniya da mount da kungiyar kwallon ƙafa ta Feyenoord akan ɗaukan ɗan wasa Marco Senesi. Marco Senesi dai zai zo a yi masa gwajin lafiya A ranar Laraba ake sare zai zo a masa gwajin lafiya kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth din. Bayan cimma yarjejeniya da edison Cavani da kungiyar kwallon kafa ta Boca Juniors sabida dalilin iyalansa dan wasan ya yi watsi da yin da ƙungiyar ƙwallon kafan ta yi masa inda iyalinsa suke farin cikin fatan ɗan wasan dai ya amince da yin da ƙungiyoyin kwallon kafa da ƙasar La Liga za su yi masa inda Villarreal ita ce kan gaba a kwanakin baya wajen zuwarcin wannan ɗan wasa na gaba. inda iyalinsa sun fi karkata da dawowa nahiyar Turai akan zamansa a can Latin. Ana sa rai a koyo ko gobe kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan za ta tabbatar da terminating contragin wasan wasanta Alexis Sanchez. An cin mai rijijiniya a kan terminating contragin wannan dan wasa inda ake sa rai dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Olympic masu za ta tabbatar da ɗaukan dan wasan a karshen wannan sati a matakin kyauta. inda ɗan wasan ake sa rai ziyarta bakon kwantiragi shekaru ubi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta A. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farisan jamani ta ta cimma yarjejeniya da ɗan wasa Fabio Ruiz a kan wasa kungiyar kwallon kafan A baya-bayan nan dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ita ce kan gaba wajen zawarcin ɗan wasan na Napoli. inda Madrid ɗin take sa rai ɗan wasan idan kwantiraginsa ya ƙare da kungiyar kwallon ƙafa ta Napoli zuwa ƙarshen shekarar 2023. za ta ɗauki ɗan wasan a mataki na kyauta. Sai dai a satin nan farisan jamani ta shiga gaba dangadan wajen zawarcin ɗan wasan zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda ake sa rai ma farisan jamani ta cimma duk wata yarjejeniya da ɗan wasan, sai dai za ta bari zuwa ƙarshen shekara ta ɗauki ɗan wasan a matakin Fabrizio Romano ya tabbatar da a kowane lokaci ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ka iya tabbatar da ɗaukan ɗan wasa philip Kostic daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Eintracht Frankfurt. dan wasan dai a baya kungiyar West Ham ita ce kan gaba zawarcin zawarcinsa, sai dai tun da Juventus ta shiga zawarcin wannan dan wasa, dan wasan ya mai da hankali wajen komawa kungiyar kwallon kafan ta Juventus fiye da West Ham ɗin, duba da kungiyar kwallon kafa ta Juventus za ta buga gasar zakarin nahiyar Turai, West Ham kuma kungiyar kwallon kafan za ta buga gasar Europa ne. kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tabbatar da dole sai dan wasa guda daya ya ba kungiyar kwallon kafan Memphis dife ko kuma ɗan wasa Pierre-Emerick Aubameyang, inda barcelona take yunkurin yi wa 'yan wasannin ta sababbi rijista shi yasa sa ta saka 'yan wasannin nata guda biyu a kasuwa, inda ake sa rai ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Barcelona a satin nan za ta yi wa sababbin 'yan wasannin ta rijista wanda ta siya sarabar Lewandowski da kuma ɗan wasa rafinha har ma da ɗan wasa frankesi da Christensen. Memphis Depay shi aka fi alakantawa da barin kungiyar kwallon ƙafan ta Barcelona, inda Juventus take neman Bayan dan wasa a beach Manchester United na zawarcin dan wasa a Arjen Robben daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus, inda Manchester United take son ta mai gurbin dan wasan da take zawarci na Barcelona, Frankie de Jong. Juventus dai ta saka wannan dan wasa nata na tsakiya Arjen ravier dan asalin ƙasar Faransa a kasuwa. Ana ganin Manchester United din ka iya tabbatar da ɗaukan ɗan wasan a satin nan. Ƙungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta cin ɗaukan ɗan wasa Benjamin Sesko inda ɗan wasan zai zauna a ƙungiyar ta RB Salzburg zuwa ƙarshen shekara. Yanzu kuma ya rattaba kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa a ƙarshen shekarar 2023 inda zai rattaba kwantiragin shekaru shida da ƙungiyar ƙwallon kafanta ta RB Salzburg RB RB Leipzig da RB Salzburg Duka kungiyoyin ƙwallon kafan na mamallaki guda ɗaya ne, ɗan wasan dai Chelsea da ƙungiyar ta Manchester United su ne kan gaba wajen zira. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fulham ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta West Ham akan ɗaukan ɗan wasa Issa Diop. isa Diop zai kammala komawa ƙungiyar ƙwallon kafan a safiyar yau inda aka cimma yarjejeniya akan kuɗi Euro miliyan goma sha biyar. Ɗan wasan ziyartar bakwan ragin shekaru shida da ƙungiyar ƙwallon kafan ta Fulham. Benfica na dab da cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord akan daukan dan wasa Frederick Ausnes inda aka cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafan akan daukan dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord tun sati biyu da suka gabata dab da cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal akan daukan dan wasa Lo Celso da Solskjaer ya sauya sheka a kakar da ta gabata zuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a mataki na aro inda Villarreal ta yadda da kamun ludayin wannan dan wasa. Villarreal suna tattaunawa da Tottenham din akan yi wa daukan dan wasan a mataki na dindindin. dan wasa Alex Moreno ya bayyana sam ba zai ba kungiyar kwallon kafa ta Real Betis a wannan kaka ba, inda Nottingham Forest ita ce kan gaba wajen zorcin wannan dan wasa. dan wasan ya bayyana wa Nottingham Forest din yana jin daɗin kasancewa a gidansa wato kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ɗari bisa ɗari dan wasan ya yi watsi da ta yin da kungiyar ta Nottingham Forest ta tura masa. Kungiyar kwallon kafa ta sabilla ta tabbatar da daukan dan wasa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Isco Alacon inda kungiyar kwallon kafan ta cimma yarjejeniya da dan wasan a mataki na kyauta inda dan wasan ziyarta bakon rage shekaru biyu zuwa shekarar 2024 da kungiyar kwallon kafan ta sabilla bayan kwanta kwantaraginsa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ya bayyana ko kusa ba za su sallama dan wasa Leroy Sane ba inda ya bayyana dan wasan yana da matukar muhimmanci a kungiyar kwallon kafan. A kwanakin baya ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta tuntubi wannan ɗaukan dan wasa sai dai dan wasan da kungiyar ta Bayern Munich sun yi watsi da ta yin kungiyar ta Manchester United.